daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a jerin shirin da muke dauke da kamar kullum da farko akwai labaran duniya daga nan kuma sai sharhin bayan labaran. Baya ga hakan kuma muna dauke da shirin nan na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan sai shirin nan na duniyar mu a yau bayan hakan kuma na ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali to waɗannan da da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin a wannan ranar ta talata da fatan kuma masu sauraro za a kasance da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa nan kuma da 'yan dakikoki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya da dumudumunsu. su To tare da sallama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. To a kanun labaran za a ji cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ta bayyana cewa za ta fara tattaunawa wacce ba ta kai tsaye da Amurka ba a ranar Asabar mai zuwa a ƙasar Oman. kasashen faransa masar da kuma jordan sun yi kiran da a tsakaita wuta cikin gaggawa a gaza kasar algeria ta mayar da martani ga kasashen kawancen sahel din nan guda uku ta hanyar kiran jakadanta tun suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka a Gadas. jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa za ta fara tattaunawa wacce ba ta kai tsaye ba da amurka a ranar asabar mai zuwa a kasar oman ministan harkokin wajen iran din ne abbas arrakci ya bayyana hakan a shafin na x a safiyar talatan nan iran da amurka za su gana a oman ranar asabar don tattaunawa mai zurfi in ji arrakci wannan wata dama ce kuma kwallo yana hannun amurka ta nuna da gaske take yi in ji shi kalaman na arakci na zuwa ne bayan da shugaban amurka donald trump ya sanar da cewa amurka da iran suna tattaunawa kai tsaye bayan ganawa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a birnin washington shugaban na amurka ya ce tattaunawar da za a yi tsakanin washington da kuma tehran za ta kasance a matsayi mai girma a cikin ofishin wato bangaren ofishin oval na fadar white house trump ya kuma ce muna da babbar ganawa a ranar asabar da iran kuma muna mu'amala da su kai tsaye kuma watakila za a cimma yarjejeniya hakan zai yi kyau in ji shi iran dai ta shanar da cewa a shirye take ta shiga tattaunawa da amurka amma ba bisa matsin lamba ba ko barazana a baya bayan nan dai shugaban amurka donald trump ya yi barazanar amfani da bamabamai kan iran idan ba ta yi amfani da damar tattaunawar ba shugabannin kasashen faransa da kuma masar da jordan sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka buƙaci a tsage ta buɗe wuta cikin gaggawa a gaza tare da sukar isra'ila kan gazawarta wajen tabbatar da ayyukan jin kai a zirin gaza kiran tsagaita wutar ya nuna buƙatar samar da agajin jin kai cikin gaggawa a gaza kuma ya nuna damuwar da kasashen duniya ke da game da ci gaban tashe-tashen hankulan da ke faruwa da kuma rikice-rikice a zirin gaza haka kuma sanarwar waɗannan ƙasashe uku ta nuna mahimmancin hanyar diplomasiya na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali. a baya dai shugaba macron na faransa ya nuna adawarsa da mamaye yankunan falastinawa da isra'ila ta yi macron ya kuma ya kira sabbin hararen da isra'ila ta kai a yankin bayan rugujewar rijiyar tsage ta buɗe wuta a tsakiyar watan maris da cewa wani babban koma baya ne sarki abdullah na biyu na jordan shugaban faransa emmanuel macron da shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi na masar a wani taro a masar sun bayyana cewa dole ne a dakatar da yakin gaza duba da bala'in da ya haifar a yankin a halin yanzu tashin hankali ta'addanci da yaƙi ba za su iya samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya ba in she su sanarwar ta kuma yi nuni da buƙatar gaggawa na ƙara kai kayan agaji a gaza inda tuni aka fara samun matsalar yunwa da kare hukumar majalisar ɗinkin duniya da ma'aikatan jin kai da ke aiki a yankin in ji sanarwar ƙasashen guda uku A Isra'ila dubban masu zanga-zanga ne suka fito kan titunan birnin Tel Aviv a wata sabuwar zanga-zangar kin jinin gwamnati a daidai lokacin da Firayim Ministan Isra'ilar Benjamin Netanyahu ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a birnin Washington. Masu zanga-zangar a ranar Litinin sun yi Allah wadai da manufofin Netanyahu ciki har da yunkurinsa na korar manyan jami'an tsaro da na shari'a na gwamnatin. Sun kuma yi Allah wadai da sake dawo da yakin kisan kare dangi da ake yi wa al'ummar Gaza. iyalan 'yan isra'ilar da aka yi garkuwa da su a gaza su ma sun shiga zanga-zangar inda suka bukaci a kawo karshen yakin da kuma kulla yarjejiyar tabbatar da sakin mutanen da aka kama ƙungiyar dai ta ce za ta saki wato ƙungiyar hamas dai ta ce za ta saki sauran mutanen da aka garkuwa da su ne kawai idan an sako sauran fursunonin falastinawa da isra'ila kirke da su a gidajen yarinta da kuma tabbatar da tsakaita buɗe wuta da kuma janyewar isra'ila gaba ɗaya daga zirin gaza a ranar 18 ga watan maris da ya gabata ne dai isra'ila ta sake kaddamar da hari a gaza wanda ya keta yarjejeniyar tsage ta wutar da aka cimma a watan janairu inda ta kai hararen wuce gona da iri tare da kashe ɗaruruwan falastinawa ciki har da yara sama da ɗari tun daga wancan lokacin ne kuma adadin waɗanda suka mutu ya kai dubu da ɗari uku da tasa'in da ɗaya yayin da wasu dubu uku har da ɗari hudu da talatin da hudu suka jikata a cewar majiyoyin kiwon lafiya na zirin gaza. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. A wani mataki na mayar da martani da nuna fushi kasar Algeria ta yi wa jakadanta ko kuma jakadunta a kasashen Mali da kuma Nijar kiranye. Gari da shinkirta aikewa da jakadanta a Burkina Faso bayan da kasashen guda uku na kawancen Sahel IOS suka ɗau irin wannan matakin domin goyon bayan Mali. Bisa takaddamar da ke tsakaninta da Algeria biyo bayan kakkaɓo jirgin tamarar matuki. haka zalika a ma'aikatar tsaron kasar algeria ta sanar da rufe sararin samaniyar ta ga dukkan jiragen da ke zuwa kasar mali ba tare da bayar da wani karin bayani ba wanda ke nuna wato wanda ke nuni da cewa jiragen farar hula na kasuwanci da kamfanonin jiragen sama na kasa da kasa su ma abin ya shafe su takardama dai ta yi zafi tsakanin algeria da mali inda ita ma ba mako. ta sanar a yammacin ran litinin cewa za ta rufe sararin samaniyarta ga dukkan jiragen saman farar hula da na soji da ke tashi ko isa algeria amma rufe sararin samaniyar algeria bai shafi kawayen mali wato nijar da burkina faso ba sai dai algeria ta ce ta yi nadama kan yadda kasashen suka yi su biyu suka ɗau irin wannan matakin ba wato na goyon bayan mali ba tare da wani tunani ba a ran lahadi ne kasashen uku na ios suka sanar da yin kira ga jakadunsu da ke kasar algeria domin tuntuɓa a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar algeria ta fitar ta yi watsi da munanan zarge-zargen da ta ce kasar mali ta yi mata inda ta ce aljas ta harbo ɗaya daga cikin jiragen ta marasa matuka ne a da ke sararin samaniyarta. ta Jamhuriyar Nijar ta ayyana harshen Hausa a matsayin na ƙasa yayin da Faransanci ya zama harshen aiki mai sauki don haka Faransanci ba yaren hukuma ba ne a yanzu. Matakin dai ya dogara ne da shawarwarin da babban taron ƙasar ya gabatar a watan Fabrairu wanda kuma shugaban ƙasar Janar Abdulrahman Tani ya amince da shi a ranar 26 ga watan Maris da shuɗe. A yanzu sabon kundin tsarin mulkin ƙasar ya jera harsuna goma sha ɗaya da ake magana da su na Nijar inda ya amince da Hausa a matsayin harshen ƙasa. harshen hausa dai shine yaren da aka fi amfani da shi a duk faɗin nijar a kwanakin baya sabbin hukumomin kasar da ke wato da suka raba gari da kasar faransa wacce ta yi wa kasar mulkin mallaka sun sanar da ficewa daga kungiyar bunƙasa harshen faransanci ta oef sannan kuma a baya bayan nan kasar ta sauya sunayen wasu tituna a birnin yamai masu dauke da sunayen faransanci a wani mataki na kawo ƙarshen duk wata alama ta mulkin mallaka na turawan faransa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan Tuma da lama sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokacin da za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye muna nan tafi da sharhin bayan labarai bayan su kuma akwai shirin nan na ko kun san sannan sai shirin duniyar mu a yau daga nan kuma sai shirin na tarbiyyar iyali da haka ne zan cewa da ku a ayi sauraro lafiya bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da zanga-zanga masu yawa wa'anda aka gudanar a kasashen larabawa a daidai lokacin da hamdukar isra'ila take ƙara tsananta kisan kiyashi a yankin zirin gaza wanda ni tahir amin zan karanta madalla a daidai lokacin da sojojin hamdukar isra'ila suke ƙara yawan hare-haren da suke kai wa falastinawa a gaza da kuma yadda suke ƙara kisan kiyashi a yankin an gudanar da zanga-zanga a kasashen larabawa da dama a ranar litinin inda mutane a birnin damascus babban birnin kasar syria suka fito kan tituna da kuma birane da dama a kasar suke allah wadai da hamshiksar isra'ila a karin ɗauke rayukan falastinawa da take yi a gaza kamfanin dillancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto masu zanga-zanga a birnin damascus suna allah wadai da isra'ila kan hare-hare da kuma kisan kiyashin da take yi a gaza da kuma hare-haren da suke kaiwa a cikin ƙasar ta syria na lalata cibiyoyin tsaro na ƙasar da kuma wa'anda take kaiwa tan lardin dar'a da ke kudancin ƙasar sannan sun roƙi allah ya yi rahama ga wa'anda sojojin yahudawan suka kashe ko suka kai su ga shahada a lardin. a birnin halab kuma na ƙasar ta siriya ɗaliban jami'ar birnin ne suka fito zanga-zanga suna allah wari da amfikar isra'ila da kuma kisan kiyashin da take yi a gaza suna kuma rera sha'ari mai cewa gaba mu shahidai ne muna kuma goyon bayan gwagwarmayan falasɗinawa a gaza da sauran yankuna a yankin yamma da kogin jordan da wasu wurare a kasar falasɗinu sai kuma birnin hama na ƙasa ta siriya inda ɗaliban jami'ar birnin suka fito zanga-zanga suna allah wadai da ƙasar isra'ila da kuma goyon baya ga gwagwarmayar da falasɗina suke yi a gaza sai kuma ƙasar morocco inda ɗaliban ƙananan makarantu da kuma ɗaliban jami'o'i da manya-manyan makarantun ƙasar suka fito gangami a birnin rabat da wasu garuruwa da dama a cikin ƙasar suke allah wadai da sojojin amurka isra'ila wa'anda suke kisan kiyashi a gaza suna kuma goyon bayan falastinawa a gwagwarmayar da suke yi don samun 'yancin ƙasarsu wacce aka mamaye sai kuma ƙasar jordan inda daliban jami'o'i a birnin amman suka gudanar da gangami a cikin jami'ar amman babban birnin ƙasar suke kuma allah wadai da kisan kiyashin da sojojin yahudawan isra'ila suke yi a gaza sannan sun nuna goyon bayan su ga al'ummar falasɗinu kafafen yada labarai a kasar jordan sun ba da labarin cewa ɗaliban jami'ar amman sun yi tir da kisan falasɗinawa a gaza suna kuma kira ga kasashen larabawa da kasashen musulmi da kuma duk wani mai 'yanci a duniya da ya tashi ya taimaka don kubutar da falasɗinawa daga halin da suke ciki sai kuma birnin ramallah na kasar falastinu da aka mamaye masu zanga-zanga a birnin suna rera takin girmama shahid muhammad daif babban kwamandan dakarun izuddin kassam reshen sojoji na kungiyar hamas wanda sojojin hamsin kasar isra'ila suka kai shi ga shahada a cikin 'yan watannin da suka gabata sannan a arewacin kasar lebanon kuma mutane a birnin tarablos ko tripoli sun fito zanga-zangar yin allah wadai da yahudawan sahayoniya da kuma kisan kiyashin da suke yi a gaza a birnin tunis na kasar tunisia ma ɗaliban jami'o'i a kasar sun fito kan tituna a birnin tunis suna allah wadai da kasar isra'ila da kuma laifukan yakin da take aikatawa a kasar falastinu da ta mamaye labaran sun bayyana cewa a garin susa da kuma safak na kasar ta tunisia mutane da dama sun fito kan tituna inda suke allah wadai da yahudawan sahiyoniya masana da dama dai suna ganin mafi yawan mutane a kasashen larabawa ba sa ƙaunar yahudawan sahiyoniya amma wasu daga cikin shugabanninsu ne suke tare da yahudawan har ma wasu daga cikinsu suna ƙoƙarin samar da hulɗar jakadanci da hanfi ƙasar isra'ila tare da tursa a sawan gwamnatin ƙasar amurka to masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Talata, 8 ga watan Afrilun shekara ta 2025. wanda ya daidai da goma ga watan shawwal na shekara 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata rana irin ta yau takwas ga watan afrilun shekara ta 1980 gwamnatin basu ta kasar iraki ta yi sanadin shahadar ayatollah sayyid muhammad bakir sadar tare da uwarsa sayyida bintul huda ayatollah shahidu sadar ya fara karatun qur'ani mai tsarki da sauran ilmomi na addinin musulunci tun yana karami har ya kai ga mataki na ishtihadi tun yana da kuruciyarsa inda shiga sahun manya-manyan malamai a makarantar hausa ta birnin najab ta yadda kasance ɗaya daga cikin manyan malaman ilimin fiqihu da usul wanda ko da yaushe ake koma zuwa gare su domin karɓar hukunce-hukunce na addinin musulunci wannan malami mai ilimi da basira ta hanyar gabatar da ingantacciyar hanya ta samun ilimin musulunci mai tsafta matasa da dama a kasar iraki sun amfana da iliminsa sannan kuma ya kawar da tunani na mazhabobin jari hujja na gabas da kuma yamma sannan kuma ta hanyar bayyana sahihiyar fahimtar musulunci da ilimi ya kawo sabon sauyi na tunani wanda ya kai al'ummar kasar iraki zuwa ga wani sabon mataki ayatollah shahidu sadar ya zama shugaban ilimi da siyasa na al'ummar iraki a cikin kankanin lokaci bayan wani lokaci ne gwamnatin iraki ƙarƙashin jagorancin saddam hussein ta ga cewa ayatollah baƙi sadar ayyukansa suna ƙara tasiri da kuma bunƙasa akan haka ta kama shi tare da yar uwarsa sai da bintul huda kuma duk da irin zanga-zangar da malamai da al'ummar musulmi a ƙasar iraq suka yi gwamnatin ba'as sai da ta kai su ga yin shahada ayatollah shahid sadar yana daga cikin manyan malamai waɗanda suka shaku da marigayi imam khomeini da kuma tunani da manufofinsa kuma bayan nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar iran a yaushe yana bayyana gamsuwarsa da tunani da tafarkin juyin juhali ta hanyar wasiƙu da kuma rubuce rubucen sa wannan fitaccen malami ya bar rubuce-rubuce masu kima a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci da kuma ilmomi na zamani waɗanda a cikinsu ya fayyace matsayar addini da mahangarsa a kansu kamar ilimin falsafa tattalin arziki da kuma siyasa bayan kashe aitullah sadar masana da dama a duniya sun nuna takaici matuƙa akan wannan ɗanyen aiki da saddam hussein ya aikata inda hatta wasu cibiyoyi a kasar india da kuma kasashe irin su birtaniya da sun fitar da bayanai daban-daban wanda suke bayyana baki sadar a matsayin babban malami kuma rashin sa a matsayin babban shiri ga harkar ilimi a duniya kuma babbar asara ga dukkanin musulmi saboda sararsa wani babban jigo daga cikin mutane wanda ba kasafai ake samun irin sa a duniya ba masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan afrilun shekara ta 2013 margaret thatcher tsohuwar firaminista kuma shugabar jam'iyyar labour ta birtaniya ta rasu thatcher ta zama shugabar jam'iyyar labour a shekara ta 1975 sannan kuma ta zama firaminista a birtaniya a shekara ta 1979 ta rike waɗannan mukamai guda biyu har zuwa shekara ta 1990 margaret thatcher ta shahara da shirin ta na sayar da kaddarorin gwamnati ga kamfanoni masu zaman kansu ta rasu a ranar 8 ga watan Afrilu na shekara ta 2013 sanadiyar bugun kwakwalwa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a ranar irin ta yau 8 ga watan Afrilu na shekara ta 2004 aka rataba hannu akan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yankin Darfur na ƙasar Sudan domin gudanar da ayyuka na jin kai tsakanin manyan ƙungiyoyi na 'yan tawaye na yankin waɗanda suka hada da justice and equality movement ko kuma jem a takaice su kuma sudan liberation movement army da kuma bangaren gwamnati da masu shiga tsakani waɗanda suka hada da chadi gami da ƙungiyar tarayyar afirka ƙungiyar 'yan tawaye ta national movement for reform and development da kuma ƙungiyar janjawit wadda gwamnatin albashir take marawa baya da sun ki sanya hannu akan wannan yarjejeniya akan haka suka ci gaba da kaddamar da hare-hare amma da ƙarshe dai kungiyar tarayyar afirka tare da taimakon majalisar ɗinkin duniya sun kafa wani kwamiti na sanya ido a kan dakatar da buɗe wuta a yankin darfur wanda kuma an kira wannan kwamiti da sunan ceasefire commission wanda kuma yake ba da rahotanni akan waɗanda suka saba wa shirin domin ladabtar da su masu rarrai kwakwan san cewa shekaru 200 suka gabata a rana irin ta yau wahabiyawa suka lalata makabartar a bayan sun mame birnin makka mai alfarma wahabiyawa karkashin jagorancin abdulaziz bin sa'ud suka koma madina bayan sun mamaye garin tare da yi masa ƙawanya da ƙarshe dai sun shiga cikin birnin madina kuma sun kori wakilai na dolar usmaniya sannan kuma suka rugurguza kaburka na cikin baƙi a waɗanda suka haɗa da ƙabarin ibrahim dan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma kaburka na iyalan gidan manzon allah da hakan ya haɗa da ƙabarin ammin manzon allah sai da na abbas sai kuma kabarin abdullahi bin abdulmutalib mahaifin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma da kabarin ismail dan imam sadiq alaihi salam da sauran kaburka da dama amma wannan ba shine karo na farko wanda suka kai wa madina hari ba shekara ta 1221 bayan hijira sun sake kai irin wannan hari da kuma mamaya a birnin madina bayan sun kama madina sai suka ci gaba da wawushe kayayyaki masu alfarma da kima haramin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da rusawa da kuma wawushe dukkanin abubuwan da suke cikin makabartar baki'a. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan dube ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma yin bita a kan su da ma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. A yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma irin rawar da Amurka take takawa wajen mara baya ga isra'ila ga dukkanin ayyuka na laifukan yaƙi da take tafkawa da hakan ya haɗa da yankin zirin gaza ne da gabadamacin kokin jordan da ke palestino ko kuma akan ƙasashen syria da labanan kamar da kuma ita kanta amurkan kai tsaye take shiga cikin ayyukan yaƙi wanda take kaddamarwa akan al'ummar ƙasar yaman da sunan yaƙi da mayakan ƙungiyar alhusi da dai sauran batutuwa da suke da alaka da halin da ake ciki a yankin wannan dai shine abin da shirin zai dubi a sa da yardar Allah da fatan masu saurari za a fi mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan da isra'ila ta yi watsi da yarjejeniyar tsakiyar ta buɗe wuta da aka cimmawa tare da ita wanda masu shiga tsakani na kasashen masar da kuma gwamnatin kasar qatar suka cimmawa tare da isra'ilan da kuma hamas isra'ilan ta sake dawo da hare-haren da take kaddamarwa a kan al'ummar yankin zirin gaza duk da cewa dai kungiyar hamas ta yi aiki da dukkanin abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa da hakan ya haɗa da aiwatar da mataki da kuma sassa da dukkanin mataki na farko ya kunsa da hakan ya haɗa da sakin isra'ilawa waɗanda ake garkuwa da su a yankin zirin gaza da kuma sakin wasu daga cikin falasdinawa wanda isra'ila take tsare da su a madadin hakan da kuma sauran matakai waɗanda aka aiwatar duk da cewa dai wurin aiwatar da mataki na biyu isra'ila ta yi watsi da yarjejeniyar daidai lokacin da take bukatar kawai hamas ta saki sauran yahudawa da take tsare da su a cikin yankin zirin gaza ba tare da bayar da wani lamuni na aiwatar da mataki na biyu na yarjejeniyar ba wanda hakan ya kunshi sanar da dagatar da buɗe wuta baki ɗaya da kuma kawo ƙarshen yakin da janyewa sojojin isra'ila baki ɗaya daga yankunan da suka mamaye a cikin yankin zirin gaza hamas ta bayyana matsayarta dangane da yarjejeniyar da aka cimmawa cewa tana mutunta dukkanin abin da aka cimma matsaya a kan shi yayin da kuma isra'ila abin da take aiwatarwa baya ɗaya daga cikin abin da aka amince a lokacin da ake zantawar dakatar da buɗe wuta da kuma musayar fursunoni gwamnatin ƙasar amurka wadda ita ce kan gaba wajen shiga tsakani dangane da abin da yake faruwa da kuma nuna cewa ita ba ta tare da wani bangare dangane da abin da yake faruwa na kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza amma kuma a ɗaya bangaren ita ce take bayar da dukkanin taimako da gudunmuwa ga haramtaccen ƙasar isra'ila wajen aiwatar da wannan manufa ta kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza da kuma yunkurin mame sauran yankuna na falasɗinawa da suke cikin gabar macin kogin jordan da hakan ya haɗa har da gabashin birnin kudus da kuma yankunan nablus da ramallah da atul karam da jinin da dai sauransu ƙasashen da suke shiga tsakani dangane da tattaunawar da aka yi wadda ta watsi halin yanzu su ne ƙasashen masar da qatar waɗanda sun fito ƙarara sun yi allah wadai da matakin da isra'ila ta ɗauka na yin watsi da wannan yarjejeniya da kuma yin gaban kanta wajen sake komawa yin kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza a cikin 'yan makonni kaɗan da isra'ila ta koma ci gaba da kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza ta kashe fararen hula wanda adadinsu ya haura dubu ɗaya da ɗari bakwai wanda kuma aksarinsu mata ne da ƙananan yara da kuma tsaffi isra'ila ta ce tana kai hare-hare ne a wurare waɗanda hamas take aje makamai yayin da har yanzu ba a samu makami ko ɗaya daga cikin dukkanin wuraren da isra'ila ta kai wa hari ba bilhassali ma dukkanin rahotanni da suke fitowa daga yankin zirin gazan waɗanda ake ɗauka da hotuna na kamara suna nuni ne da yadda isra'ila take kai hari a kan wurare na mura rayuwar jama'a da hakan ya haɗa da gidaje da cibiyoyi na kiwon lafiya da makarantu da makamantan haka baya ga kuma isra'ila ba ta tsaya a nan ba tana kai hari a kan wurare waɗanda ake tsugunar da falastinawa waɗanda suka ƙaurace wa mahallansu sakamakon rushe gidajensu da isra'ila ta yi wanda a nan ma tana kashe mata ne da ƙananan yara marasa kariya ba ga kuma isra'ila bata ma tsaya a nan ba tana kai hari hatta a kan sansanoni na ƙungiyoyin bayar da agaji na ƙasa da ƙasa da hakan ya haɗa har da sansanoni na ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da kuma jami'ai na ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suke shiga yankin zirin gazan domin gudanar da ayyuka na farar hula da hakan ya haɗa da bayar da agajin gaggawa da kuma ayyuka na jin kai a lokutan baya-bayan nan isra'ila ta kai wasu munanan hare-hare a yankin rafa inda ta kashe likitoci goma sha biyar waɗanda suke gudanar da ayyuka na agaji da kuma taimaka ma waɗanda suka samu raunuka da ma sauran marasa lafiya waɗanda isra'ila ta rusa asibitocin da ake kwantar da su da kuma yi masu jinya ko kuma ba su magani likitocin waɗanda isra'ila ta kashe ta gina wani katafaren kabari wanda ta rufe su baki ɗaya kafin daga bisani aka farga da wannan mummunan aiki na kisan kiyashi da ta yi likitocin wanda hakan ya faru ne bayan gudanar da wani bincike da kuma samun motocin da suke dauke da su da suka hada da motocin daukan marasa lafiya waɗanda isra'ila ta riga ta tarwatsa su bayan gudanar da bincike an gano cewa isra'ila ta kashe waɗannan likitoci ne bayan tabbatar da cewa ba su dauke da wani mukami ko kuma na abu wanda yake barazana a gare su to a wannan lokaci ne kuma isra'ila ta dawo ta warware tufkar da ta yi tun daga farko inda ta bayyana cewa ta kashe likitocin ne bayan tabbatar da cewa ba su dauke da makamai amma kuma sojojinta sun yi zaton cewa likitocin suna a matsayin hadari ne a gare su wani kuma sun yi hakan ne domin kare kansu a cewar kakakin rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila wannan abu ya sa al'ummomin duniya da dama da hakan ya hada har da kasashen yammacin duniya sun yi ca akan isra'ila da kuma yin allah wa da ita tare da bayyana abin da ta yi a matsayin wani mummunan aiki wanda zai iya zama matsayin laifin yaƙi duk wata cewa dai amurka wadda ita ce kan gaba wajen mara baya ga haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma goyon bayan dukkanin abin da take aikatawa na laifin yaƙi har ma da fata dukkanin taimako da hakan ya haɗa da taimako na makamai da taimako na siyasa da ma bangaren tattalin arziki ta hito ta bayyana matsayarta dangane da abubuwan da suke faruwa a yankin zirin gazan inda ta bayyana cewa 100% tana goyon bayan isra'ila wannan bayar rasa nasaba da tsarin da gwamnatin kasar amurka ta donald trump take da shi tun daga lokacin da aka rantsar da ita kuma ta fara aiki inda donald trump bai ji kunyar amurkawa waɗanda suka zaɓe shi ba waɗanda ya masa alkawalin cewa zai kawo ƙarshen yakin zirin gaza da kuma yakin ukraine inda ya fito ya bayyana cewa babban abin da yake bukata shine falasdinawa mazauna yankin zirin gaza su fice daga yankin baki daya a kuma mayar da su wasu kasashe wanda za su dauke bakuncinsu hakan ya hada da ƙasar masar da kuma jordan yayin da shi kuma ya ce zai sai yankin zirin gaza domin gina wuraren shakatawa da badala da gina otal-otal da kuma wuraren rawa da caca da makamantan haka da ya bayyana cewa hakan zai zama shine mafi dacewa da yankin zirin gaza kasantuwar yanki ne wanda yake da matukar muhimmanci wanda yake gabar bakin ruwa wanda a cewarsa za a samu makudan kuɗi da wannan yanki abubuwa da daba sun faru waɗanda suke da cewa donald trump bai aiwatar da alkawalan da ya ɗauka ba wanda hakan ya sa da dama daga cikin amurkawa suka yi nadamar sa a wannan karo da yake zama shugaban ƙasa karo na biyu a ƙasar ta amurka baya ga haku ba wasu abubuwa waɗanda suka yi ta faruwa bayan da isra'ila ta yi watsi da yarjejeniyar suka ta buɗe wuta da aka cammawa akan yakin zirin gaza suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya shakku dangane da manufar isra'ila ta ɗaukar wannan mataki wasu masana waɗanda suke bin diddigin lamarin kuma suke yin fashin baki suna ganin cewa benjamin netanyahu firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila ya ɗauki waɗannan matakai ne domin baiwa kansa kariya da kuma ci gaba da wanzuwa akan kujera ta firaminista wadda take rawa sakamakon yadda wasu daga cikin mambobi na majalisar ministocinsa suke barazanar ficewa daga cikin gwamnati wanda kuma hakan yake a matsayin barazana ga wanzuwar gwamnatin tasa a lokutan baya an yi ta ƙoƙarin ganin cewa an aiwatar da abubuwa waɗanda yarjejeniyar ta kunsa dalla-dalla wanda kuma hakan ya sa da dama daga cikin isra'ilawa waɗanda suke goyon bayan zaman lafiya da ganin cewa an kawo ƙarshen yakin zirin gaza sanya fata da kuma tunanin cewa daga wannan karo an kawo ƙarshen yakin to amma wasu daga cikin masu tsatsauran ra'ayi a cikin gwamnatin benjamin netanyahu sun yi barazana cewa za su fice daga cikin gwamnatin tasa matukar dai aka dakatar da yakin zirin gaza baki ɗaya domin kuwa so a su falasɗinawa ba mutane ne da suka cancanci su rayu a cikin falasɗinu ba mutane ne waɗanda suka cancanci a kashe su kamar yadda wasu daga cikin ministocin benjamin netanyahu suka ambaci haka karara a gaban manema labarai benjamin netanyahu dai yana cikin halin tsaka mai wuya a ɗaya bangaren yana son ƙoƙarin nuna ma duniya cewa shi mutum ne mai aiwatar da yarjiniyoyi kuma mai cika alkawali a ɗaya bangaren kuma yana fuskantar matsin lamba daga masu tsatsau ra'ayi da suke cikin gwamnatinsa baya ga haka kuma benjamin netanyahu yana fuskantar sammaci daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wata riga ta yanke masa hukunci na wanda ya aikata munanan laifuka da kuma bayar da damar cewa duk ƙasar da ya isa a kama shi a miƙa mata shi domin a hukunta shi dukkanin waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin ababen da suka sanya benjamin netanyahu a cikin zama cikin halin gaba kura baya sai yake amma kuma a halin da ake ciki babban goyon baya da gudunmuwa da ƙarfin gwiwa da yake samu daga gwamnatin trump na ɗaya daga cikin abin da yake ƙarfafa gwiwarsa wajen ci gaba da yin watsi da dukkanin yar'junin da ya rattaba ma hannu da hakan ya hada da yarjejeniyar zaka da buɗe wuta ta yankin zirin gaza da kuma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kan ƙasar labanan wanda dukkanin waɗannan yarjejeniyoyi guda biyu benjamin netanyahu ya sa kafa ya shure su batun ƙasar labanan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suka ɗauke hankali matuka domin kuwa isra'ila ta rattaba hannu akan yarjejeniya wadda amurka da faransa suka shiga gaba wajen tabbatar da cewa dukkanin ɓangarorin biyu sun yi aiki da ita bangaren labanan da kuma bangaren isra'ila duk wata cade bangaren labanan ya aiwatar da yarjejeniyar 200 ba tare da samun wani bangare wanda ƙasar labanan take ta wani yarjejeniya ba da kuma 'yan gwagwarmaya na ƙasar wato bangaren ƙungiyar hezbollah da kuma isra'ila ta keta wannan yarjejeniya har sau fiye da dubu ɗaya da hakan ya haɗa da aiwatar da kutse da take yi da tankokin yaƙi a cikin yankuna da suke kudancin labanan baya ga kuma tana yin amfani da jiragen yaƙi wajen kaddamar da har hare a yankunan kudancin labanan ɗin da kuma wasu yankuna da suke ba'alabak wanda hata a cikin lokutan baya-bayan nan ta ma kaddamar da wasu munanan hare-haren a kan yankin kudancin birnin beirut ko kuma zahiya inda ta kashe ɗaya daga cikin manyan kwamandoji na ƙungiyar hezbollah dukkan waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke nuna cewa isra'ila ba ta aiwatar da alkawalan da ta ɗauka kuma ba ta amfani da yarjejeniyoyi wadda ta riga ta rattaba musu hannu a mataki na ƙasa da ƙasa to baya ga haka kuma a nata bangaren amurka wadda take mara baya ga waɗannan ayyuka na yaƙi wanda isra'ila take aiwatarwa ta ma ɗauki wasu matakan baya ga bayar da makamai da kariya ta siyasa daga cikin irin matakan da ta ɗauka kuwa shine har da ƙoƙarin ganin bayan dukkanin waɗanda suke ƙoƙarin takura isra'ila domin ta dakatar da wannan yaƙi babban misali akan hakan shine yadda amurka ta kaddamar da yaƙi gadangadan akan al'ummar ƙasar yaman da sunan yaƙi da mayakan ƙungiyar alhusi waɗanda suka sha alwashin cewa ba za su bari wani jirgin ruwa na isra'ila ya wuce a cikin kogin male ba kamar da kuma suka sha alwashin cewa duk wani jirgin ruwa ko wani kamfani wanda yake da alaƙa da isra'ila ko kuma yake aiki tare da ita ko kuma kai mata kayayyaki tabbas wannan doka za ta shafe shi amurka ta yi amfani da wannan damar wajen kaddamar da hare-hare a kan ƙasar yaman domin murkushe duk wani mataki da za su iya ɗauka na hana isra'ila ci gaba da kai al'ummar yankin zirin gaza hare-hare da kuma shine sharaɗin da dakarun ƙasar yaman su hagin daya cewa da zaran isra'ila ta dakatar da hare ta to su ma za su dakatar da nasu hare kamar yadda kuma hakan ya tabbata a fili a lokacin da aka cin mai da dakatar da buɗe wuta da isra'ila ta ta wuta dakarun yaman sun dakatar da dukkanin hare-haren da suke kaiwa akan isra'ila kamar da kuma suka dakatar da dukkanin hare-haren su akan jiragen ruwa waɗanda suke ɗauke da kayayyaki zuwa isra'ila ta tekun maliya wasu bayanai kuma waɗanda ake shara da su dangane da abin da suke faruwa ɗin shine dukkanin bangarorin biyu na amurka da isra'ila suna amfani da wannan damar ne domin cimma manufofi na tattalin arziki da kuma siyasa kuma aiwatar da tsarin su na jari hujja domin kuwa hanyar cinikin makamai na ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda suka fi kawo riba ga manyan kamfanoni na amurka waɗanda kuma aksarinsu kamfanoni ne na hudawa benjamin netanyahu wanda yake da alaka da irin waɗannan mutane masu hannayen jari a waɗannan kamfanoni da kuma shi kansa donald trump wanda yake da manyan hannayen jari a kamfanonin makamai suna daga cikin masu amfana da yaƙe-yaƙen da ake yi a yankin gabas ta tsakiya to jama'a masu sauran lokacin da muke da shirin skim dole anan zamu jali zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yaddar Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wani lokacin a kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka kuma barkamu saka saduwa da ko a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyya ta hanyar tuntubar masana mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar ginin tubalin tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon MOH da ke nan binin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi ta fatan za ku kasance tare da mu nan jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. A cikin shirin namun yau za dai mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan Sale Lezare ne da ke birnin Yamai ta ƙasar Nijar. inda zai ci gaba da yi mana bayanin saƙon hakoki daga littafin rasatul hukuk na imam zidul abidina dan imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali ya amfana da wannan bayani nasa yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayani kan haƙƙin talakawa mana sauraron malam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا yan uwa masu girma da mutunci masu jinmu da shawararren mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu godiya muke ta yi ga Allah baraka wa ta'ala mai yawa rahama da jin kai ma abincin dimbin ni'imomi da kyautayai shi ya ba mu damar wasala karatunmu a cikin littafin risalatul huquq na imami ma'asumi maulana Ali zain al'abidi na ɗan imamu husaini alaihi musalam kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha bakwai hukukun ra'ayya. haƙoƙin talakawa akan mai musu mulki kai shugaban ƙasa ne ko kai gwamna ne ko kai shugaba ne na wata ma'aikata ko kai hakimi ne ko kuma sarki ne kai ko ma dai kai waye ko kai mai gida ne da iyalansa a cikin gidansa kowane irin shugabanci to haƙƙin da Allah ta'ala ya ɗora maka na waɗanda kake ma shugabanci wanda fa mu sani wannan haƙƙoƙi Allah da ya ɗora su ba zaɓin ka ba ne ka ce ka yarda ko ba ka yarda ba ka rayu a duniya ka koma ma Allah ta'ala idan ka kiyaye waɗannan haƙƙoƙi ka zo lafiya lau to za ka samu yardar Allah ta'ala kuma za ka more a lahirarka idan kuma ka zo ma Allah ka taɓa haƙƙin wani to Allah fa ba zai yafi maka shi a matsayinka na shugaba maulana ali zin abidin alayhi salam yake cewa fa amma ra'ayya tika, bis sultan fa na lama annaka innama istar'aitahum bi fadli quwwatika alaihim Ita wajibi ne ka sani kai shugaban ƙasa wajibinka ne ka sani kai gwamna wajibinka ne ka sani kai ministawa na kaza wajibinka ne ka sani kai daraktawa na kaza na ma'aikata kaza wajibinka ne ka sani kai shugaban ma'aikata kaza kowace irin ma'aikata ce wajibinka ne ka sani kai shugaban gari ko shugaban unguwa ko shugaban kowane irin jama'a komi yawansu komi kaɗancinsu kasancewa allah tabaraka wa ta'ala ya so ya lamunce maka ka shugabanci wayannan bayi ne nasa saboda wani fifiko da ya baka wala allah kai ka fi su ilimi ko wala allah kai ka fi su hankali da hangen nesa don wannan allah tabaraka wa ta'ala ya baka shugabanci shugabanci na addini kenan ba shugabanci irin na zamani ba wanda za ka yi shugabanci saboda kai kafi kowa zalunci a dalilin ka iya keta ka iya maita ka iya camfi ka iya tsafi ka iya kalla zama bayan Allah ka iya magudi a dalilin haka ka zama shugaba a'a shugaban da ke shugabantar al'umma a matsayin hanyoyin cancanta na shugabanci wanda tsari na Allah ta'ala ya shimfiɗa wanda ya fi kowa ilimi cikin al'umma ya fi su tsoron Allah ya fi su sanin abin da ya zama shine mafi daidai gare su alkhairi a gare su to shine zai musu shugabanci a ba wanda ya fi kowa ƙarfin makami ba ba wanda ya fi kowa dukiya ba a ba wanda ya fi kowa iya yaudara ba masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon bioh da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba dai da jin bayanin malam kan shugaba ya san cewa allah mai girma ɗaukaka ya bashi wannan shugabanci ne ba don ya fi sauran jama'a ba to cewa allah ya baka shugabancin wayannan jama'a ne saboda fadalar da allah ya baka sama da su fa innahu innama hallahun mahallar ra'iyyatu laka du'ufuhum wa zulluhum ka kuma sani abun nan da Allah ya baka da su ma suna da shi da baka zama shugabansu ba Allah ya baka ilimi ka fi su da a ce cikinsu wani ya fi ka ilimi da shine shugaba Allah ya baka hankali da hangen nesa fiye da su da a ce cikinsu ne wani ya fi ka wannan da shine shugaba ba kai ba to bai kamata ba ka yi amfani da rauninsu bai halitta ba a gare ka kai amfani da su don ka takura musu bai halitta ba a gare ka wannan kuma sannan ka sani wanda kake ma shugabanci wanda kake ma shugabancin nan duk wani abun da ka musu ba daidai ba ba su da ƙarfi na gagara na buwaya balle su hana kansu ga zaluncin da za ka yi musu sannan kuma idan za ka zalunce su ba su da inda za su kai kuka sai a wajen Allah ta'ala shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla ya ɗauki alwashin bima mazulumi haƙƙinsa don haka Allah ba zai taɓa yafe maka ba Allah ya wajabta maka a matsayinka na shugaba ga al'umma to ka tafi yadda lamarinsu kan adalci a ba kawai iyalinka da na kusa da kai da dangin matarka su kaɗai ka sani ba a ka tafiyar da al'umma lamarin al'umma tsakani da Allah kuma ka tafiyar musu lamari ta inda za su amfana don saboda damar da Allah ya baka ta ilimi damar da Allah ya baka ta ƙarfi da tunani da sauransu ba kai ka ba kanka ba kyauta ce Allah ya maka kuma wa'annan halittan Allah ne Bayan Allah ne baya halatta a gare ka kai amfani da ƙarfin mulki baya halitta a gare ka kai amfani da ƙarfin matsayi baya halatta a gare ka kai amfani da ƙarfin mukami ka tauya haƙƙi haƙƙin talaka ka tauye haƙƙin wanda yake ƙarƙashinka a wajibinka ne ka san wannan damar da Allah ya baka kyauta ce ni'ima ce Allah ya baka wajibinka ka gode wa Allah kuma godiyar da za ka yi wa Allah za ta bayyana ne akan bayan Allah da kake ma shugabanci wa man shakar Allah a atafu fi ma an ama alai tu wanda ya gode wa Allah ka sani duk wanda ya gode wa Allah ta hanyar kyautata wa bayin Allah da suke ƙarƙashinka to kai kuma Allah zai karfafe ka a cikin sha'anin mulkin ka. amma in ka ce za ka zalunci bayan Allah to Allah tabarak wa ta'ala ko ya rusa ka tun yau a sarki ka ba kai bane ko kuma ya yi maka kiwon ragon ko bishimin sarkin fawa ya yi maka ɗarmun talala ya barka ga kanan kullum kana ta ganin kai ai ci gaba ci gaba ci gaba kana ta abin da ka ga dama kana zalinta talakawa kuma kana ta ci gaba bukatun kana biya Allah yana cewa la tahsibanna Allah gafilan amma ya ya'malu zalimun ko da wasa kar ku taba damanin Allah ya manta ko bai san abin da azzalumai suke aikatawa ba na zalinta bayansa jinkirta musu yake akwai kin dillanci uwa uwana masu girma yan uwar imani wannan kaɗan ne daga cikin haƙƙin talaka akan wanda ke masa shugabanci ina ganin yau ma dai lokacin yayi nan za mu takaita da muce ce wa sallallahu ta'ala ala khairu halqihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin muhammad wa wa ajil farjahum wal an a'da'ahum min al-awwalin wal akhirin to gashi dai malam ya saki jiki da bayani sai dai lokacin ba zai bari ba Eh, a yamakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad saleh lezare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan ɗanbin lokaci da ya bamu da fatan allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu afin yake ɗajen yara Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha dubu biyar da 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida hars dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.